ɗakin mama fari ta shiga wanda bata jima da yin baccin dole ba ta ɗauko ta fito ta kawo makawo tare da ruwa sannan ta koma madafa kawo na faɗin ina ta nejo juyowa ta ita ce ta tafi islamiyya ai bata jima da ta dawo ba yanzu ta koma miƙewa kawo ya yi, ya matsa kusa da shi ya ba shi maganin tare da ruwan ya ce sha maganin haladu a dakile ɗago ya karɓi maganin guda biyu ya afa a baki bayan ya yi bismillah ya kora da ruwa sannan ya ajiye Cike da kulawa kawu ya ce kwanta ka dan huta. Insha Allahu zuwa anjima za ka ji sauki. Kallon kawun yayi da idanuwan shi sun rikide sun yi ja sosai a raunane ya ce ba zan iya bacci ba kawu. dan Allah ka faɗa min abin da ka san. Zan so na ji. Kawu kai kanka akwai abin da kake ɓoye min. Me shi? Numfasawa kawu yayi ya kalle shi sosai. Dan juyowa yayi Dan juyawa yayi baya kamar wanda ke tsoron abin da zai faɗa. Sannan ya sake kallon Khalid ya ce Haladu, abin da nake son faɗa maka bakon abu ne. Ban san ta za ka fahimce shi ba. Haka gauce yace. ce, Kau, ko taya ma ka fara sanar da ni, zan fahimce ka da kyau. Tsira masa idanu kawuye yana tunanin lamarin kafin ya ce Haladu, ciwon adda Fatuma, akwai wahalar warkewarta, domin kuwa alkawari ne tsakaninta da shaidanin. A hankali ya gyara zamansa tare da kankance idanu, yana kallon kawun ya ce, ban gane ba kawo alkawari kamar ya sun koyar da kai kawun yayi hakan ya sa Khalid saurin saukowa daga kan kujerar ya zauna a kasa kusa da kafafun kawo buro yana tsare shi da idanu ya ce kawo Don Allah ka faɗa min komai ka sa zuciyata ta fara raya min ko dai mama am ta aikata wani mummunan abu ne bayan wanda na sani da sauri kawo ya kalle shi ya ce A Haladu addafa to ta aikata komai ba kamar yadda na faɗa maka yarjejeniya ce tsakaninta da aljanar da kakanku ya zama silar alakantuwarsu alakantuwarku da ita da kallo irin na hangen nesa ya bi shi ya ce haladu ko ka san ba kai kaɗai iyayenku suka haifa ba wani irin faɗuwar gaba ya ji tare da kore kawo da kallo tamkar zai cinye shi da matsanancin mamaki ya ce kawo kana nufin mama am sai kasa karasawa ya ma rasa ta ina zai fara damƙe hannayen shi ya yi wuri ɗaya ya rantsa idanu yana ambaton hasbunallahu wa ni'mal wakil cikin nutsuwa kawo ya haladu ka san lokacin da kake da shekara goma sha uku yaro ne kai mai son addini sosai da kuma zafi kan lamarin da ya shafi addininka a lokacin da ka shigo da sabon lamarin da ya gigita a halin gwarzo na dagewa lalle lalle ba sa kan daidai saboda yanka farar dabba da suke yi a duk shekara kuma wannan yankan ba Allah da ya halicce su suke yiwa ba sai wata aljana da ake kira da ta gabas ita wannan aljana a fakaice duk mabiyanta bautar da suke lokacin da ka tsoro da wannan lamari hankulan dangi sun tashi babu wanda ya goyi bayan abin da ka zo da shi a lokacin sai mahaifinka kadai tabbas a wannan lokacin na yi mamaki a zahirance da badinance da badilance ganin yadda Abdullahi ya amince da wannan kudirin naka na cewa ba za a sake wannan yankan ba kallon shi Khalid yayi da mamaki a fuskarsa shi ma yace mamaki game da me shi ma kallon shi yayi yace saboda Abdullahi ya fi kowa sanin irin bala'o'in da za su biyo baya a bisa wannan kudirin naku amma kuma sai yace tabbas haka ne shima yana goyon baya na yi tunanin to kenan ya amince da duk abin da zai faru komai yana faruwa ne da yardar ubangiji wani lokacin kuma jarabawar sama takan zo mana a siffar wasu halittu ko mu karan kanmu to amma tun da haka abin ya bayyana a gare ni ban da ta cewa sake kafe shi yayi da idanu ya ce to amma kawo me tsakaninsu da mama am akan me suka yi yarjejeniya ajiyar zuciya kawo ya sauke yana kallon shi da duba na basira ya ce lokacin da hankula suka tashi na rasa mahaifinka wanda kowa ya yarda ta gabas ce silar rasuwar shi daga ciki har da ni kaina kai ma kuma Allah ya jarabce ka da matsananciyar rashin lafiya ta fata a wata shida da kai kana jinya wata biyar da sati biyu duk an yi su ne a yawon asibiti hankalin mahaifiyarka ya tashi sosai saboda ta rasa da wanne za ta ji, rasuwar mahaifinka ko rashin lafiyarka ko kuma laulayin karamin cikin da mahaifinka ya barta da shi ni nake jinyarka a asibiti yayin da abubakar yake iya kokarin shi akan duk abin da za a nema da lafiyarka na nauyar ajiyar zuciya ya sauke ya ci gaba da faɗa lokacin da cikinta ya bayyana har ya tsufa kai ma kana da lafiyar kana ta lafiyarka don a lokacin kai kana kwanci a asibitin fata ta danja a wata ranar lahadi mahaifiyarka ta tashi da naƙuda sai kuma wani ikon Allah tana naƙuda amma kuma kanwar mahaifinka Nazifa ita ma sai iskokin iskokinta suka tashi Ba ta kiran sunan kowa sai na sai na sai sai na tana son haduwa da mahaifiyarka duk da tana cikin nakuda haka aka hada su daki daya inda antinka ta sa mahaifiyarka gaba tana kallo cikin gunjin murya take kallanta tana faɗin Fatima haifuwa zaki ba zaki haifu lafiya ba ba za mu bari ki haifu lafiya ba ta da linki linki da danki aka aka saba mana alkawari na shekara daya ba a mana yanka ba don haka gwarzo Khalid da ke kwance zai mutu ke abin da ke cikin ki kuma za ku haukace cikin karfin hali da ya zo mata a lokacin da tsananin raɗaɗin da take ciki a wahalce kuma a jigace ta dafa cikinta tana share gumi da ɗaya hannunta ta ce kar ku haukata min zuri'a don allah na roke ku ku bar su tsiraye cikin farin ciki ni kuma menene zan ɗauka a kaina amma ku kyale min yarana tamkar nazifa za ta kai mata doka ta ce injuwa ba zai yiwu ba wannan alkawarin ba zai je a banza ba idan har kin ga mun kyale su to da to da sharadi daya a wahalce tana cije baki ta ce na yarda na amince ko ma menene zan muku in dai bai saba wa Allah na ba wata iriyar dariya Nazifa ta yi ta ce za mu haukata ki kin amince ta sauri ta dafa cikinta da ya sake juya mata sannan ta juya ta kalli jebu da ke ɗakin a lokacin da kuma surkuwarta ma'ana mamansu abdullahi a harshen ce, Jebu ke girgiza mata kai tace a'a Fatu ke tunani a kai. wasu hawaye ne suka gangaro mata wanda kana ganin su ka san ba na nakudar da take ciki ba ne.' sannan ta kalli Nazifa da ke mata wani irin kallo ta ce, na yarda na yarda amma bisa wani sharaɗi ne ma wata mahaukaciyar dariya Nazifa ke yi tace um mm, me sharaɗin.' sai da ta nuna ta da yatsa ta ce za ku fita a sabgar yaro na ba ku ba shiga harkar su ba ku ba shiga lamarin da ya shafe su kun yarda wani kallon da ke tattare da mugunta da kuma murmushi a fuskar Nazifa ta gyaɗa kai tana makale idanu ɗaya ta ce ha ha ha mun yarda ta ci gaba da dariya ta ce mun yarda amma sai dai in zaki nesanta kanki da wannan jaririn daga halin nan idan ba haka ba in dai za ku haɗu idanu in dai za ku haɗa idanu to shi ma zai haukace zabura ta yi ta kalli jebu da ta fashe da kuka ta dafa cikinta sosai kallon surkuwar ta tai ta ce mama mama ya zan yi bana son komai ya samu 'ya'yana. mama Na nakuda ta taso mata gadan-gadan nazifa na kilkile dariya ta mike ta bar ɗakin tana faɗin fatima kin gama kin gama aiki fatima irin rawar da zuciyar shi ke yi wani tashin hankali da ke rubanya a idanuwan shi na kwaranyar da hawaye ya kalli kawo buro ya ce kawo idan na fahimce ka sanadin mu ne mama Fatin ke fama da wannan lalurar. Jinjina masa kai yayi yana haɗe kukansa ya ce haka. Da sauri ya ɗora kanshi a gwiwar kawo buro. Yana shi shishekar kuka yana faɗin kawo. Dalilinmu ne, ashe mahaifiyarmu sadaukarwa ta yi. Me yasa wannan tashin hankali? Me yasa bata bar ni na mutu ba? Da shi kenan fa na mutu. Da kananan shekaruna, watakila da na futa, amma shafa kanshi kawo buro yayi ya ce ka yi hakuri Haladu. Jarabawar ku ce. da sauri ya ɗago kansa yana tsare shi da idanu ya ce to kawo kane na fa ko shi ma kashe shi suka yi girgiza kai yayi a sanye ya ce a'a bai mutu ba jefar da shi suka yi madaukakin mamaki ne sake lullube shi ya kafa kawo da idanu a razane ce jefarwa jaririn ta hanyar aure aka same shi fa me yasa za su jefar da shi tamkar bayi da gata a duniya numfashi kawo buro ya sauke ya ce baban gida da kakanku su suka yanke wannan hukunci a ganin su shi ma yaron sun tseratar da shi lokacin da na samu labarin ne raina ya baci matuka na kuma faɗa musu da komai da suke so ake musu ba ba komai da suke so ake musu ba su ba Allah ba ne, sannan ba waliyai ba akan me za su rinka aikata duk abin da suka ce musu suna so daga lokacin ne na dafa riga na aikata abin da na jima da yin alkawarin tsakanina da ubangijin cewa ba zan sake aikatawa ba amma saboda na ceci rayuwarka da ta kananka sai na aikata tabbas na yi nasarar ceto rayuwarka don lokacin har ka shaidi suka yi min kan na cire hannuna daga abin da ya shafe ku ban kula da tsiyarsu ba don a lokacin wallahi da fito wallahi da fito musu zanyi aburo da fito musu aburo na na dan babba ardo to fa idan ba mu kashe juna ba da su ba za mu jiga ta juna ne dan ni dai bani da da tsoro kuma bana daukar lamarin su da gaske numfasawa waye yana sadda kanshi ce tabbas lokacin da suka ga ba tsiyar da za su iya tsina namun sun tabbatar min da yaron da aka haifa ko suna ba a raɗa mishi ba yana cikin ƙoshin lafiya na yarda da su saboda na ji hakan nima daga wajen nawa gogaggun sai dai matsala ɗaya ita ce sun shafe shi ta yadda zai iya zama fanɗararren yaron da ba zai zama abin alfahari ga kowa ba a yanzu haka haladu da zan yi nasarar ganin kaninka to za mu gane juna ni da shi ta hanyar sihirin da ke jikin shi wanda zai karya zai karye nan take da izinin Allah zumbur Khalid ya daga daga zaman da yayi na tahiya yana sake rirrike hannayen kawo buro hawaye cike da idanuwansu ya ce kawo kawo mu je mu nemo shi mu je mu nemo shi a ko ina yake mu ba da cikiya a gidajen TV da rediyo da kafafen sada zumunta kaji kawo murmushi kawo buro yayi ya kalle shi ya ce to wa za mu ce muna nema jaririn da aka jefar a ranar da aka haife shi ko za mu iya siffanta kamannin shi ne ajiyar zuciya Khalid ya sauke don gaskiya kawo ya faɗa sai kuma ya yi saurin faɗin kawo ai ka san ranar da komai ya faru za mu iya cikiyar shi ta hanyar amfani da ranar girgiza kai ya sake yana murmushi ya ce za mu gan shi kullum jikina ya yana bani yana kusa da mu zan iya tuna ranar da wannan matashin saurayi ya je riga cikin talatainin dare ya ɗauki ke lambu da fari na so sai kuma yayi shiru yana dago shi ya kalli Khalid da ya tsare shi da idanu sai yawo da yake da su a fuskar kawun ya ce kawu ina jinka ajiyar zuciya ya sauke yana kallon fuskar Khalid ya ce naji wani abu a tare da shi shi yasa nayi yunkurin nayi kokarin ganin fuskar shi ta hanyar haska fitila amma ya rinka ne kai ban samu damar hada idanu da shi ba tabbas akwai yanayi na shakuwa da sabo na yaran gidan Alhaji Mudassir a tare da shi sai dai baya kama da su ko kaɗan da na yi kokarin jin wani abu daga bakin shi har na ce mishi ga kamanan ta mahaifin shi sai kawai ya yi dariya bai ce komai ba mamaki al'ajabi duk suka taru suka baibai Kalib da ya ce kawo me kake son faɗa ne kana nufin ɗan uwana yana gidan Alhaji Mudassir kenan ajiyar zuciya kawo ya sauke kamar wanda ya yi kuka ya ce haka nake tunani shi yasa ma lokacin da ya tafi da ke lambu ban ɗauki mummunan mataki akan shi ba sai dai na yi iya kokari na kawai yarinya ta ta dawo gare ni cikin koshin lafiya amma na fi tunanin wani al'amari ne mai girma a tare da shi da ya bashi karfin halin zuwa har cikin gidana ya dauki yata a rikice Khalid ya ce to waye shi kawo girgiza kai ya ce wannan ne ban sani ba Haladu dan dafa gaban goshin sa yayi yana kallon kawo ya ce kawo babba na me ka sani game da mutuwar shi da kuma rayuwar shi ajiyar zuciya kawo ya sauke mai karfi ya ce gaskiya ban sani ba ban san komai ba haladu face gaya maka da nai na yi mamakin da ya goyi bayanka kan kudiranka na a daina yanka a ahalinku tsare kawo ya yi da idanu da alamar tuhuma ya ce kawo wani irin mutum ne mahaifina mutumin kirki ne wani irin karau da kai kawo buro ya yi yana wani irin murmushi da in ba mai hangen nesa ba ba zai gane manufar murmushin ba sannan ya ce eto eh haladu sanin mutum ai sai Allah ne dai akwai kyakkyawar fahimta tsakanina da shi ban sani ba sauran al'umma kuma kar ka manta nagartarsa ce ta sa har iyayenmu suka ba shi auren mahaifiyarka a kufule Khalid ya mike tsaye yana faɗin to amma ta ya za a ce wanda ya mutu ya dawo ko dama bai mutu ba ne? wani irin kallo kawo buro ya mishi sai dai ba zai ce komai a game da abin da yake zargi akan Abdullahi ba don haka zai bari idan har lokacin shi lokaci yayi shi ya ji komai da kansa amma gaskiya ya tsorata da Abdullahi sosai kuma ko tantama baya yi a baɗini Abdullahi shine shugaban ahalin gwarzo saboda ya yi sadaukarwa da babu wanda ya yi ta hakan ya sama aka yi farfagandan cewa ya mutu amma zahirin gaskiya bai mutu ba yana wata duniyar yana gudanar da rayuwar shi inda yake ci gaba da yanka dabba a kowace shekara tare da bin umarnin ta gabas akan duk abin da take so dan daga mabiyan da ke tare da shi da yanda suke girmama shi tamkar sarki dole ma shine mai zartarwa yanzu a wannan iyalin da hanzari Khalid ya juya ya dauki makullin motar da ke kan kujerar da ya zauna yana neman ficewa a ɗakin da sauri kawo ya miƙe yana faɗin Haladu Haladu ina zaka je bin bayan shi yana shirin ficewa sai kuma ya juyo ya koma kan kujerar dan daukar karamar wayar shi Khalid da tuni ya fice a kafa kofar gidan saboda jin mota ta tsaya anan gashi kuma Bello yana tsaye a bakin kofar yana faɗin kanwar oga har an taso jin mutum a bayan shi yasa Bello juyowa ganin Khalid yasa da sauri ya kauce yana masa barka da fitowa a nitse Khalid ya fito kofar gidan yana son sanin wace kanwar ogan waye kuma a mota abinda idan shi suka gane mishi ne ya ji ran shi na neman bacewa bayan wanda yake ciki da Nejo dai daga makaranta amma yayan marigayiya matar shi Najib da alama kawo ta ne yayi a cikin mota tare da yaran gidansu Najib da ya leko kanshi yana kallon Danejo da ta fito sai turo baki take cike da raha ya ce. budurwata ni fa na san saboda haduwa da ke ne kawai yau direban yaran nan bai je ɗaukar su ba har aka bani makullin mota aka ce na ɗauko su don haka in baki dariya ba wallahi har gidan zan shiga na biki karasar da kanta tai tana ɗan bubbuga kafarta a kasa inda su Mubina da suka leko suke mata dariya suna cewa ki dariya mana idan ba haka ba yaya Najib ba zai sake dauko ki ba dariya yayi shi ma yace ku barta dai ai da yanzu tana can bakin kofar Islamiya a yadda hadari hadari ya hado ya hade garan nan kuma da ƴan mata sun sha ruwa kallon shi tayi tana wanka masa harara tace ai ina ai ina kawo kaina gida kuma abin da ba nisa idan na kyalkyalo da gudu nan da nan zan kawo gida zuro mata idanu yayi ya ce to idan ba za ki dariyar ba mu gaisa kin ga za mu zama abokai kenan hararsa ta sake yi ta ce ta na gaisa da kato dariya yayi ce to me a ciki ni fa yanzu kamar kanwata nake kallon ki kallon shi ta ce da gaske ba za ka kara ce min budurwarka ba ta murmushi a fuskar shi ya ce ba zan kara ba daga yanzu daga hannunta ta yi ta miƙa mishi ya cafke a nashi hannun suka gaisa to shine fa dalilin da yasa Khalid jin zuciyarsa na sake tafarfasa da bai san dalili ba yana fitowa gadan-gadan Najib na jin motar inda yaran ke ta madanejo bye bye suna dariya tana juyowa ta ci karo da Khalid da ke kallon ƙerata yana nazarin a gaskiya ba dan tsoron Allah ba shi kam da ya buga yarinyar nan da ƙasa akan me hannun tafa hannun a cikin wani namijin da ba nashi ba shin ita bata san hakkin aure ba ne ku sanar da ita tukunna lalle mariyar nan za ta ɗebo ruwan dafa kanta ko da yake ina ma matan suke me kuda bare romanta hada idanu ta da shi tana murmushi ta ce bandi ina za je kyakkyafta idanu yayi ina zai je to ina ruwanta wai muryar ta ce ta sake dukan kunnuwan shi sanda ta zuba a guje ganin mahaifinta ya fito da sauri daga cikin gidan tana faɗin baba sai dai tana zuwa kusa da shi sai ta dakata shi ma kuma cike da farin cikin ganin ta da kyakkyawar shiga ta kayan makaranta ya dafa kanta yana fara'a da cewa da naji har an taso ta farin ciki ta kalle shi tace eh baba yaushe ka zo kai ma nan zaka kwana ko zaro idanu yayi yana mata dariyar yaro man kaza sai kuma ya girgiza kai ya yace a'a da na ji, yanzu ma zan koma turo baki dai ta matsa dab da shi tana son kamo hannun shi ta rike tace gaskiya ni dai a'a ka zauna ana? dariya yana kallon Khalid da ya so kusa da su yace kana ji na da rigimin miyar nan ko wai na kwana anan kallon Khalid yayi da ya tsare ta da idanu ta ce bandi ka ce kwana anan ka ce kwana anan to murmushin yake kawai ya mata shi ma dan kar kawu ya gane dan karkawu ya gane ne sannan ya ce shi kake canza kaya wani irin kallo ta mishi ta murguɗa baki sannan ta juya za ta shige tana gungunin ya hana ta tsayawa da babanta kawu da ya ga komai a idanuwan shi ne ya riko hannunta ya ce ke me ga kin masa juya baki zazzare idanu ta yi sai kuma ta fara mikewa tana son ja baya takwab takwab tai da fuska tana faɗin Allah babu subutar baki ce bandika ce yayi hakuri kar ya yanka ni sakin ta kawo buro ya kwala mata harara ya ce na sake gani jikinki sai ya gaya miki da gudu ta shige ciki inda ya kalli Khalid ya ce Haladu kana hakuri sosai da yarinyar nan Allah ya dubi lamarinka jin bai ce komai ba yasa ya sake kallon shi sosai ya ce ina zaka je da ka fito je da ka fito yanzu gidan Alhaji Mudan neman kani na zanje ya bashi amsa a take waro idanu kawo buro yayi yace a'a Haladu ba a gaggawa a irin wannan lamarin ka bari har mu kara samun shaidar nunawa idan ya so sai mu fuskance su amma haka kai tsaye da matsala sannan fa Haladu ba na baka tabbacin yana gidan bane na dai ce na ji wani abu mai kama da haka a tare da shi ne shiru yayi na wasu mintuna sannan ya sauke numfashi ce. shikenan kawo shikenan da hannu ya masa alama ya ce mu koma ciki an fara yayyafi Allah sarki wannan kenan duka duka nima a nan zan dakata an fara yayyafi sai an ida zan zo muku da ci gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin sharbin kwai kashi na 29 Amin ya hayo ya kayyam an gode cewar kawo yana kallon Khalid da ko dagowa bai yi ba yace dan Allah a samu mishi maganin ciwon kai ya sha miƙewa ta yi ta ce to shi kenan, ɗakin mama Fari ta shiga wanda ba ta jima da yin baccin dole ba ta ɗauko ta fito ta kawo makawo tare da ruwa sannan ta koma madafa